yau ne mataimakin shugaban kasar najeriya farfesa yami osin banjo kuma shugaban kwamitin da ya gudanar da cikakken bincike akan badakalar da ake zargin injiniya lawal babashir sakataren gwamnatin tarayyar najeriya da aka dakatar tare da ambasada oke wanda shine daraktan kula da sha'anin leƙen asiri na ƙasa da ƙasa wanda shi ma aka dakatar bisa ga waɗansu maƙudan kuɗaɗe da aka samu a wani gidansa a birnin eko ya miƙa rahoton sa ga shugaba muhammadu buhari daman dai gwamnatin shugaba muhammadu buhari a yau ta ba da sanar cewa ta ɗage taron da take yi na mako-mako domin samun lokacin yin nazari akan wannan rahoton da aka miƙa wa shugaba muhammadu buhari da zumar cewa a cikin sati ɗaya 'yan najeriya za su samu matsayi ko bayanin da gwamnatin za ta ɗauka dangane da wannan rahoto shi kansa farfesa min osin banjo da yake tattauna da manema labaru ya ba da hasken cewa lallai ya miƙa wannan rahoton amma aka yi aka yi juyin duniyar nan domin ya bada haske akan irin shawarorin da suka bada ko kuma abubuwan muhimmai da rahoton nashi ya kumsa ya ce lalle ba zai ce uffan ba sai an jira shugaba buhari ya bada sanarwa ko matsayi akan binciken da aka gabatar masa da kuma irin zurfin nazarin da zai yi domin tabbatarwa 'yan najeriya cewa gwamnatin muhammadu buhari da gaske take cewa ba gudu ba ja da baya za ta yaƙi cin hanci da rashawa kuma ta nuna wa 'yan najeriya a zahiri cewa babu wani dan lele da ba za a ladabtar ba idan aka kama shi da wani laifi ga da firata ta kaya tsakanina da daya da cikin jami'an da ke ofishin mataimakin shugaban kasa farfesa yemi osinbajo wato hafiz muhammad dangane da wannan rahoton da aka mika wa shugaban kasa kamar haka amma kafin a kai ga wannan ranar sai da kusan aka kai ruwa rana kafin a ɗauki matakin gudanar da wannan binciken da ma dakatar da waɗannan manyan daraktocin har ma ana zargin cewar rashin su da ɗaukar irin wannan matakin ya kusan kafar angulu ga fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa da ake ganin gwamnatin buhari ta yi alkawarin yi wa 'yan najeriya eto eh kamar yadda kowa ya sani shi shugaban ƙasa muhammadu buhari mutum ne mai bin doka da ka'ida a lokacin da majalisa ta fara ambaton wannan ko kuma ta kawo wannan maganganu na cewa suna zargin shi a sakataren gwamnati da almundahana a cikin 'yan al'amura suka kawo shugaban kasa rahoto shugaban kasa ya ce ai wannan rahoto a mutane tara da aka saka su yi wannan kwamiti mutum uku ne kawai suka sa hannu a wannan a wannan rahoto so a ganin sa wannan rahoto bai inganta ba in har ba a samu dukkanin yan kwamitin sun sa hannu ba wanda daga nan ne suka koma suka sake deliberating su wato 'yan majalisa suka tsara tattauna aka da shi kuma shugaban kasa ya kafa nasa kwamitin da kansa wanda shi ne ya saka mataimakinsa ya saka shi ministan shari'a sannan ya saka shi kuma mai ba shawara akan fannin tsaro domin su zauna su gudanar da nasa binciken saboda shi shugaban kasa sanin kowa ne yana bin dokoki kuma yana bin ka'ida kuma shi mutum ne mai tsari to yanzu da aka gama wannan rahoto aka kai masa in Allah ya yarda na san yan najeriya da kansu za su ga hukuncin da zai zartar tunda ni na tabbata a sanin da ake wa shugaba muhammadu buhari ko ɗansa ne ya kama shi da hana da cin hanci da rashawa ba zai taga masa kafa ba. Hafiz Muhammad kenan jami'i a ofishin mataimakin shugaban kasar Najeriya a tattauna da na yi da shi a Abuja. A halin da ake ciki da shugaban Muhammadu Buhari yana aiki daga ofishinsa da ke cikin gidansa ne. A daidai lokacin da bayanai suka ce ana gyaran ofishinsa da ya yi sama da watanni uku ba a yi amfani da shi ba. Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja, Najeriya.